gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Inda a yau ma 27 ga watan Disamba ta shekarar 2018, shirin namu zai yi magana ne akan zangon tsayawar al'ada da mata ke shiga wato menopause a turance. in mutum ya ɗauka kan cewa girma ne ba cuta ba ne a hankali sai jikin shi ya zama na ya saba da rashin wannan sinadaran shi kenan sai ci gaba da harkar rayuwar shi haka ne zara kin san yau filin na manyan mata ne amma dai masu karin magana na cewa wata rana jariri ango ne don haka ya kamata duk mu kasa kunnuwanmu domin mu ji ta bakin likita akan wannan maudu'in. Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. inda muka ce waɗanne irin alamomi ne ke tattare da tsayawar al'adar mata menopause kenan da kuka sani. ta farko a yau ta fito ne daga Musa Maina Kandurwa Bukar tare da jan buto Malam Gwani kandurwa Bukar inda suke cewa Assalamu alaikum a Hausa yau da gobe. Gaskiya ba abin da za mu iya cewa akan wannan tambaya taku ku tashi lafiya. Sai Abubakar Yahaya Albani inda ya ce salam yau da gobe mai yasa ango ya mara amarya mu dai zamu saurari bayani daga masana a tashi lafiya. to sai ka dora digaga dan fulani warji inda yake cewa fatan alheri zuwa ga ma'aikatan voa hausa ina tare da ku kai tsaye ta rediyo da kuma intanet sai excellence dauda garba anguwar jaji fataskun inda ya ce yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin sai tahir m tahir jambulo inda yake cewa yau da gobe fatan alheri gare ku hakika bani da masaniya akan wannan sai adam aliyu inda ya ce salam yau da gobe ɗan ƙaramin sani kamar yadda addinin musulunci ya kawo yadda mata suke lura da al'adarsu ta ɗauke shine a lokacin da suke al'adar suna saka wata farar auduga to in audugar ta bushe babu danshi hakan na nuna cewa ta ɗauke to wannan bai ma gane inda muka nufa ba ke da bai san tsayawa kwata-kwata ba idan an gama kenan an shiga zangon da mata sun daina al'ada har abada maganan da muke kenan sai abubakar ya kanaji bauchi inda yake cewa to voa gaskiya ni dai zan iya cewa ban sani ba sai dai na kasance da ku sai abdulmalik awwal gashuwa inda ya ce babbar magana dan sanda ya ga gawar soja ai wannan al'amari na mata ne ban san komai a kai ba sai dai zan kasance kusa da rediyo na na sha labari sai sa'idu adamu fika inda yake cewa muna tare da ku a rediyo da intanet domin samun ƙarin bayani sai zainab musa mai aduwa inda take cewa fatan alkhairi a gare ku sai aliyu usman taka lafiya shi ma cewa fatan alkhairi zuwa gare ku amma muna jiran amsar wannan tambaya zuwa ga masanan kiwon lafiya sai saƙonmu daga awon mamadu dumba a nijar inda yake cewa ina muku fatan alkhairi ma'aikatan voa hausa na gode sosai allah ya ƙara basira To sai Muhammad Galadanma Mamman inda yake cewa mu dai mun kashe na zomaye tsab don mu ci a bakin masana. Sai Lawal Sani na kawu daura inda yake cewa to yau da gobe ni dai a nan bani da ta cewa wai an turke makaryaci amma ina sauraron ku domin ƙarin ilimi to sai abubakar kawai girgir cewa waye, ciwon ya mace dai sai ya mace don haka maudu'in naku na yau abin nasu ne sai musa hadirin asuba da magaran inda ya ce yau da gobe sai allah mu dai za mu iya cewa fata na gari lamiri ku tashi lafiya To sai LB mai nama ya da mai inda yake cewa salam yau da gobe hakika ne ban sani ba amma ina tare da ku a ko da yaushe. Sai Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda ta ce babban magana wai ɗan sanda ya ga gawar soja yau da gobe gaskiya ni dai yau ban iya cewa komai kan wannan maudu'i ba. Naku domin abin da kunya a matsayina na 'ya mace. amma dai ina muku addu'ar fatan alkhairi ku tashi lafiya. To sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa to idan dai ba shiga shara ba shanu ba, ba zan iya cewa komai ba. Wannan tambaya mata ya kamata su amsa domin dai an ce mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo. Saboda haka rediyo na na hannuna zan kasance tare da ku kamar yadda aka saba domin jin yadda abin yake daga bakin likita dalla-dalla. sai haruna filingo gardi marake inda ya ce boa ba mu da ta cewa a nan sai dai mu saurare ku ko mun kwankwaɗi ilimi <laughs> sai awon mahmud dumbar nijar inda yake cewa yau da gobe ina mako fatan alkhairi ma'aikatan boa hausa na gode sosai to mu ma mun gode muna muku fatan alkhairi mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonninku. madalla yanzu bari mu ji ta bakin hajiya hadiza a dalami billiri. Ni da hajiya hadiza daga To Hajiya Hadiza barka da shigo a wannan fili namu na yau da gobe shirin matasa. Yau muna magana ne akan zangon da mata suke shiga a lokacin da suke daina al'ada wanda a turanci ake kira da menopause. to a matsayinki na abin nan na babban mace da kin riga kin shiga cikin wannan yanayi kin shiga wannan zangon shine yau muke so mu tattauna da ke domin mu ji yadda yanayin yake da kuma yadda zaki ba sauran mata shawara akan wannan yanayi wato da ka ɗauke ni kun da na shiga wannan manufan sun gane mm. wani watan zan ga al'ada wani ana gani da aka ta hannun zai su so mutum da kashe 40 to 50 ne na daina al'ada. Gane? To a kake da nake wannan yanayi har da Allah duk lokacin da na samu hannu na wani yanayi na kan yi kwamfani. Amma da gara na zai shiga wannan manufar din sai da mana a kullum dan abu kaɗan sai ina amfani. Sai ta ci sai na da na haka sai ya nema kai na faɗa ya daina yawan gane mm. da kuma tension da kuma da kuma na da extra ba na so in da gane wanda kana samun kanka a cikin ɓaci ɓaci rai ka shiga wanda yanayi to a kullum dole ka kamata an ba kin gane ba mm. ba ba za ka same shi yanzu ba abin da yau in dai na samu tashin hankali in eh, wani anxiety wani tension wani accident wani fada to sai ya ana ni bacci ma amma in har Allah ya sa ne na tsara a ko ce da na da na da sai in ba na wannan ina samu kira ko mm Bayan ga haka akwai wani abinci da kika ci a lokacin na daban abincin da yake da kyau na mai bada lafiya domin ki kara samun lafiyan jikinki? na lokacin da nake da ɗan shekaru da ɗin yawa ba ta ko koma mai kasi yana kwanci da ɗinka amma da zarar ka ɗaukar shekaru fa sai dole ne ka nema masu kyau ko irin kuma kana orkut kana ɗan su ba su haka su daga kan ranar da shi ne yana taimaka ta ɓangaren lafiyarka yin da yanzu lokacin da mun yi da muka je screen ɗin mu na yin pension nan ma yasa cin ya kamar jere ke ba sai ba kan komai bane saboda na ɗauke da innan damuwar na ajiye su a gefe kuma na a abinci masu kyau da mm, ya maganan motsa jiki kuma fa. ya shi kan ina ba ya ɗan tafiye tafiye cikin gida ba wani na yake har ga harshen ba har ga Allah amma dai ina ɗan tafiye tafiye cikin gida. Mm. kuma na san exercise yana da amfani da yi ne mu masu shekaru da yana da amfani ka dai ɗan shekaru ka ɗauki daga hamsin dai zuwa saman nan sai ka kuna da yin exercise har ga Allah. akwai yadda da za ta yi ko da fifteen minutes da safe bayan ka ci abinci. Mm. ka zo ta ci lunch kai fifteen kai ɗan yi wasu in ka ci kai fifteen minutes ka ɗan yi wasu shi ma yana taimakawa. To akwai wani kira da zaki ma sauran mata 'yan uwanki da suka suke shiga wannan yanayi ko da suka kusa shiga wannan zango kin san yawanci mata suna daukan shi kamar abun kunya sai kiga suna jin kunya yawanci ma ba wai yanayin bane ba shigan shin sai ya sa mata suna damuwa saboda za su dinga ganin wasu abokanan su suna al'ada su kuma sun zo sun daina kin san yadda kowa yanayin jikin shi yake daban akwai kiran da zaki ma mata akan wannan zango hanya daula yanayin da Allah ya yi a gidan duniya ita ɗin ka yarda ya yi dole ya faɗa ya mm. in al'ada take yi ya yi abokin ne a ciki ita ɗin ka ya yi cewa za ka tafi na za ka tafi don al'ada da yanki tana yi yanki bata ta da yana iskomarin kishiyoyi za ce a yanayin tana al'ada wannan tana hana ta tsuba. ina abokin ne a ciki abu ne na da wani gidi sai da mu ɗau haƙuri yadda Allah ya haƙuri a abubuwa haka Allah ya akwai akwai da cewa in gani na gani ba mata su ne da kaga hankali shi ke su kai da da ce shi da in ai ka so ko

Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. toma karkara birni wannan ku Dalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da Daula Salim ta yi da Dr. Hadiza Shehu Galadanci akan wannan maudu'in. mecece menopause ɗin da yadda ya kamata alamun da mata ya kamata su gani da yadda kuma za su ci gaba da kiyaye lafiyansu matakan da ya kamata su bi domin samun lafiyan jikinsu. Na'am, ah, to assalamu alaikum ah, masu sauraro. shi menopause watan abin da yake nufi shine a lokacin da mace ta kai wani shekaru da za ta daina ganin al'adunta to a lokacin abin da yake faruwa shi ne sinadaran cikinta waɗanda ke ta eh, ta ga al'ada sannan kuma ta taimaka mata a kan harkar uh, wani abubuwa da suka shafi mata to sinadaran nan suna suna daina suna ragewa har su zo a lokacin da za su sa su daina ganin al'ada amma shi menopause baya zuwa a lokaci guda a kamar yadda muka sani in mace ko yarinya karama ta fara al'ada ba kasafai in ta fara na farko wata na farko zai zama ta zance tana yi kowane wata ba kuma ta kan samu dan tangarda abin da wata da wata biyu to haka kuma kajiwar eh, al'ada baya zuwa rana ɗaya ya sauki ita dai ta fara ganin cewa ya zo mata wata biyu sannan sai ya dawo sai ya zo wata uku wata hudu sannan ya dawo wata shida bakwai sannan ya dawo amma an har yayi shekara guda al'ada ba su zo ba to ya kamata a ce ya tafi kenan in ma ya zo to ya kamata a ce ta da asibiti don sai ta yi wani mushkilan ne ya sami ta al'ada ta dawo to muddin mace ta shekara ɗaya da ta ga al'adar ta ba to ya tafi kenan to a tare da al'adar kuma kamar yadda nake sinadaran jiki ta ne suke ragewa saboda haka su wa'annan sinadaran suna da sauran amfani a jikinta in ta rasa sinadaran nan kan ji abubuwa kala-kala wanda wani sa'ilin kan dame ta wani sa'ilin kuma wa'ansu ba damun su yake ba ɗaya daga ciki shine wata mutum ya dinga jin zafi zaune kowa baya jin zafi baya gumi ga mace wadda ta kusan daina al'adarta ko kuma mata daina sai kaga ita suna ta shafta gumi sai ta ji kama an watsa mata kamar wani ruwan zafi haka in tana cikin bacci haka za ta tashi ta ga ta jike jagab da gumi to wannan saboda rashin sinadarin nan ne wanda na ce kan tafi haka kuma irin ciwon ah, ciwon kasusuwa ah, shi ma da ta na mace yana taimakawa wajen kasusuwa da kan tarin su suna da ba sai ta yi ta fara ciwon kasusuwa haka kuma wani sa'ilin za ka ji haka bacin rai ah, shi ma wannan sinadarin rashin sinadarin yakan sa wani sa'ilin ka ji bacin rai ko ko a ka dinga jin fargaba a sannan abubuwa da ba su kai sun kaba wanda zai tayar maka da hankali a lokacin sai ka ga yana tayar maka da hankali to duk wa'annan abubuwa ne wanda da sinadaran jikin nata wa'anda suka rage suke jawo mata ta fara ji kuma kowa da irin shi wani zai mana ba abin da ya same shi illa kurin zai ga al'ada ta fara daina wani kuma tun kafin al'adar ma ta fara daina za ka ga ya fara a cikin rai ya fara tsorata ya fara jin buguwar zuciya ya fara jin irin wannan zafin da yake damun shi da gumi sai ka ga mace duk ta rikice alhali ko ba wani ciwo ba ne girma ne ya zo wanda in ka je asibiti kai bayani aka duba ta sai ke yi ma auna sinadarin nata a ce mata ai wannan ba wani ciwo ba ne sinadaran ne suka fara yin kasa kuma shi yasa kike jin wa'annan alamomi kuma ba alamomin wani ciwo ba ne amma ga cikin da za a iya taimakawa. To likita yayin da mata suka kai munzalin shiga wannan yanayi akwai wani abinci da ya kamata su ci na musamman domin samun lafiyarsu? Um, to shi dai abinci abinci a koyaushe mutum ya kamata ya ci abin da ake cima ma balance diet wato ya zama na ka ci abin kamar protein irin su nama su kwai su kifi ya ka ci kuma irin su carbohydrate irin su shinkafa su doya su dankali sannan ka ci ka sha fruit wato su lemo kayan kayan itatuwa su lemo su abarba su ayaba sannan kuma ka ci ganye su alayyahu su yasu su zogale to daga cikin duk da cikin wa'ina abinci cikin da na faɗa duka suna da amfani saboda shi jikin mutum yana amfani da waɗannan abubuwan ne gina jiki saboda haka in ka rasa su dole za ka samu matsala kamar yanzu a yi maganar a maganar kashi da na faɗa hmm. sinadarin nan da yake raguwa a jikin mutum na ce wani sa'ilin sai mace ta gani wadda ta girma ɗin ta fara ciwon ƙashi daga nan ma shi ne za ka gansu wa'yansu in suka girma da yawa sun dafofe sun kaman sun sun wata suna tafiya a su saboda kashin su ba shi da karfi saboda ne ake samun sinadari da yake taimakawa kashi abinda ake cewa calcium don da su madara ake samu da irin abincin cikin da ake samun calcium daga ciki saboda haka mutum yana cin kayan tatuwa da ganye zai iya samun wayannan sinadaran wanda za su taimaka mishi idan ko duk eh, kwayoyi da ake bayarwa na supplement wanda za a ce mace ta ta kai wani eh, shekaru ta dinga sha duk irin wayannan abubuwa ne da za ka iya samu daga cikin abinci mai kyau eh, in kana cin abinci balance eh, diet sosai ka ci protein ka ci carbohydrate ka ci ganye ka ci kayan itatuwa duka za ka samu irin wayannan abubuwan da za su taimaka maka ba sai ka sha kwaya ba. To ko akwai wasu cututtuka da mata kan yi a yayin da suke fuskantar wannan lokaci? cututtukan kamar yadda na faɗa cututtukan ɗaya daga cikin cututtukan da mata suke samu shine kamar na zuciya kamar yadda nake sai su dinga ɓata rai ba tare da sun san dalili ba su dinga tsorata a watan anxiety su going into depression shine ɓata rai ba tare da sun san dalili ba su dinga jin zuciyarsu tana bugawa palpitation kenan su dinga jin abu kaɗan ya samu da hankali irritability sannan kuma kamar yadda na ce hot flashes ɗin wanda za su dinga jin yawan gumi suna zaune kuma za su kamar an watsa su an watsa su ruwan zafi sannan shi ciwon zuciya kan waɗanda suka shekaru heart disease waɗanda suka shekaru mata sukan samu ba wai shekarun ne yake sa suke samun A ciwon zuciya ba amma inda akwai ciwon zuciya waɗanda suka yi wannan shekarun suka suka sinadarin nasu ya rage sun fi ciwon zuciya kan waɗanda ba su kai waɗannan shekarun ba so cardiac disease ko heart disease ya fi yawa a mata waɗanda suka yi waɗannan shekarun kan ɗan uwansu maza ko kuma waɗanda ba su kai shekarun nan ba. so in suna da daman dalilin da zai sa su samu ciwon zuciyar nan su za su fi samu in suka rasa wannan sinadaran da suke a cikin jikin su wanda su yake taimaka musu a kan su mata ne wato um, um, eh, hormones su na mata sinadaran na mata to shi ne ɗaya daga cikin irin wa'annan abubuwan da za su iya samu amma kuma akwai cututtuka daban wa'anda watan ba ba ba shi rashin sinadarin ne yake kawowa ba mm. eh, amma da akwai cututtuka da mace za ta iya samu in sun kai irin wa'annan shekarun amma ba wai don ta rasa sinadaran jikinta ba ne amma kuma don saboda girma da kuma sauran abubuwa da watakila eh, ya same ta da To likita daga karshe kin san akwai mata iri-iri wasu mata da yawa za ki ga suna tsoron wannan yanayi idan sun kusa kai wannan yanayin sai ki ga hankalinsu ya tashi suna samun depression da waye akan wannan akwai wani kira da za ki masu? A kiran da zan mashi kuma sau da yawa haka nake ga mata sun zo mini da irin wannan matsaloli in ce su sani cewa girma ne Ah, watan girma ne ya zo wanda ya kamata su gode wa Allah cewa sun kai shekarun da za su ah, daina al'adar nan nasu kuma ba cuta ba ce duk wa'annan abubuwan da muka faɗa na facin ah, rai da da firgita da da bugun zuciya da wannan hot flashes in mutum ya ɗauka kan cewa girma ne ba cuta ba ne a hankali sai jikin shi ya zama na ya saba da rashin wannan sinadaran shi kenan sai ci gaba da harkar rayuwar shi amma in ya damu a kan cewa waɗannan abubuwan ko ce wata cuta ne to sai ka ga sau da yawa sun yi cikin wahala kada mutum yana ta zubiyar asibiti yawa ce yana ciwon zuciya gobe a ce depression ne jiba a ce ciwuka kala kala alhali fa duka harkar cewa sun girma ne sinadaran su ya fara yin ƙasa saboda haka za su daina al'adar su ko kuma sun daina al'ada su so mutum ya yarda cewa ba cuta ba ne kuma 'yan abubuwan nan da na faɗa cin abinci mai kyau hutawa ya zama na kuma mutum yana cikin cikin 'yan uwa da cikin wasan harka mutum da ya saba yana harka yana yaren tashi ya zo ya girma ya zama na kuma baya yin komi yana zaune kurin to irin wannan ciwukan sun fi damun shi Wato, kina nufin motsa jiki kenan? Yawwa hadda motsa jikin da kuma zama cikin yan uwa shine kamar yanzu zaka ga cewa su turawa saboda saudiya an suka kai wa'annan shekarun zai zama na basu su da 'ya'yansu ma ba sa tare da su kowa ya tafi harkar shi watakila daga su sai mage ko kare a cikin gida to irin wani abubuwan sai fi damun su kan mu da muke cikin iyalanmu sau za ta ga mutum ya kai wannan girma to yana cikin iyali da 'ya'ya da jikoki da 'ya'yan jikoki da 'yan uwa ga baki ɗaya saboda haka wani sa'ilin ɗauke hankalin shi da da harkokin da ya saba yake yi sai ka ga bai samu eh, ciwon ya dame shi ba ko kuma bai damu kan shi da harkar ciwon ba saboda yana yin abubuwa amma yanzu za ka zauna baka aikin komai bayan kuma ka saba da harka to wa'annan abubuwan da kake gani kamar yan ƙanana ne ko ka ga sun dame ka sosai ko kuma ka shiga wani hali na damuwa na depression na ciwuka kala-kala da wanda kake ji da wanda kake zaton kake ji ma sai ka ga ka shiga wahala amma an kai yadda cewa girma ne ya zo kuma ba wata cuta ba ne abu ne wanda in ka bari jikin ka zai saba da shi ka ci gaba da harkar ka kana dan motsa jiki kana cin abinci mai kyau ma 'yan kwayoyin ka samu waɗanda suke dan taimakawa ka dan sha ka ci gaba da kula da kanka to suka ga lokacin na zuwa fice ba tare da ka shiga wani yanayi ba na damuwa. To likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. madalla um, zara kin ji wannan maudu'in namu na yau kin ji batun bayanin likita da waye dai to ya kamata dai mata ba ma dole sai kun kusa shiga wannan yanayin ba ya kamata a ce kowa ta dage cin abinci mai kyau yana da mahimmanci sosai a rayuwa a ci balance da su vegetable din nan ga su Najeriya dai akwai su zogale akwai latas ma akwai komai da komai domin samun lafiyan jiki da idan an fara shiga wannan zango to kamar mai sallama ga wannan sakon mu al albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ba san ga ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana na ranka ɗimi za ka ce kanshi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta eh, wannan ya nuna da mokaraɗiya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya. Mai magana a Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika. to me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce in ka je Amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar 1 ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari na gidan ƙasa yake kwana wayo ga 'yan baya ce akan hanya. To madalla haka ne fa kada ku bari a baku labari domin ku ji shirye-shiryenmu masu zuwa sannan kuma a koda yaushe ma kuke son ku ji shirye-shiryenmu za ku iya ziyartar shafukan sada zumuntanmu a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To mata mu kam yau muna magana mata ne iyaye gaba ɗaya ba. To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen haɗa wannan shirin Julie Lazarus Gresham sai injiniyan mu na yau da abokiyar na da ta taya ni gabatar da wannan shirin. Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe insha Allah za mu sake dawo maku da wani sabon shirye-shirye masu ƙayatarwa.